wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan Septemba shekara ta dubu biyu. Muna karatun littafin Asarin al-Battar fi tafaddi li sahratil ashrar na Sheikh al-Allama Wahidu Abdulsalam Bali Allah ya saka mishi da alkhairi. Yace al-fasl sadis fasli na bakwai wato gaba ta bakwai ibtalu sihiri to ga bayani dangane da yadda ake bata sihiri. Asadis gaba ta shida ibtalu sihiri ga bayani akan yadda ake bata sihiri. Yanzu dai bayan da ka ji cewa sihiri kafirci ne to ta iya yiwuwa a samu wani kafiri ko a samu wani musulmi da bai san cewa sihiri kafirci bane ko kuma idan ya san me yake ne sai ya maka sihiri ko yayi matarka ko yayi wa kanwarka ko yayi wa yarka ko yayi wa abokinka ko wani naka ko kuma aka zo a matsayinka na malami mai wa'azi kana cewa kar a je wurin boka ka a duba ka a wurin yan bori ka a wurin yan taɓe duk abubuwa ka ce kar a to yanzu ga sihiri an yi yaya za a yi a karya wannan sihiri Shi ne wannan malami babban malamin salaf zai kawo maka ainihin yadda menene qur'ani da sunna suka ce ya ake bata sihiri sai ce ibtalus sihiri bata sihiri ga yadda ake bata sihiri jama'a wannan fasli yana da amfani musulmi su tsaya su nakalce shi su koye shi saboda wannan na daga cikin manufan rugurguza bid'a da ainihin tabbatar da sunna in mun yi maka wa'azi mun ce karka je wurin boka ga kuma matsala ta kama ka gadan gadan an yi maka asiri to yaushe kuma za mu ce larura ce ka je wurin boka mun yi wa Allah ƙarya kenan to ko Allah ya tsare mu daga neman Allah ƙarya ma'ana mu ce maka zuwa wurin boka kafirci ne an jima kuma mu ce maka to tafi kai a wannan ƙarya aka yi wa Allah duk malamin da ya ce maka ai ya zama larura a je wurin boka ko dan bori wannan malami ya yi wa Allah ƙarya babu dalilin da yace larura ta je wurin boka ko dan beni ko dan duba ko dan tsubbu a'a shi musuluncin da yake karka je wurin boka to shi ya ka maka ibbalu sihiri yadda ake tsata sihiri din a karkashin shi musuluncin الشيخ العلامة وحيد عبد السلام بالي يتي سوف نتكلم إن شاء الله تعالى في هذا الفصل حول أنواع السهر من حيث تأثيره على المسحور وعلاج كل نوع من القرآن والسنة والأدعية والأذكار يتي إن شاء الله كلمة سوف da kalmarsa bambancinsu yana zuwa ne wajen tsawon lokaci fasaufa yuhasabu hisaban yasira shine zai kaji malaman hausa sun ce da sannu ma'ana duk inda ka an ance saufa a larabci to abin akwai dan jinkiri sai a ce kaɗan yi haƙuri in aka ce samislihi nara yanzu yanzu nan za mu shigar da shi wuta ma'ana kalmar sa tana nuna gaggawar zartar da hukunci akan saufa in na ce sa'atika kamar ka ce da hausa yanzu yanzu ina zuwa wurinka amma saufa atika zan zo wurinka ta iya sai dan da baɗi kun fahimci bambancin shine malam yace saufa na takallamu insha Allah ta'ala in Allah ya so in ka bi mu da sannu a tsanaki ka bi mu a hankali za mu ainihin yi maka bayani a cikin wannan fasli za mu tattauna za mu yi magana fi hadal fasli haula an ya'i sihiri za mu yi magana dangane da nau'ukan sihiri kowane sihiri mu kawo maka mu ce sihiri kaza ga alamomin shi sannan min haisu ta'asirihi alal mashu ta yadda shi sihirin yake bi ya ta'asiri ga wanda aka yi wa shi sihirin wa ilaji kulli nau'in da kuma yadda ake maganin kowane nau'i na sihiri min alqur'ani was sunna yadda ake magani daga alkur'ani da sunna wal adiyati da addu'o'i wal azkar da kuma ainihin zikirori sai mun je can gaba zamu bayani bambancin tsakanin addu'a da zikiri sukan haɗu a ma'ana amma akwai inda suke rabuwa wa uhibbu an unabbiha ala annaka satajidu fi hadha al-fasl wa ghayrihi min al-fusul allati tata'allaqu bil ilaji ashiya'a لم تثبت بالنص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم في علاج حالات خاصة خاصة ولكنها تندرج تحت قواعد amma ثبتت في القرآن والسنة yace ya kai mai karatu da saurare ina so in faɗakar da kai ala annaka fatajidu fi hadha al-fasl wa ghayrihi a cikin wannan fasli da za a yi magana akan yadda ake bata sihiri zaka ji wasu abubuwa wa ghayrihi da wasu fasullan ma min al-fusul na daga fasullan da ke zuwa allati ta ta'allaqu bil ilaj waɗanda ke da alaka da yadda ake magani ga cututtukan sihiri zaka samu ashiya'a zaka samu wasu abubuwa da dama lam tasbut bin nas waɗanda anasance babu inda nasi ya zo qur'ani ko hadisi akan cewa cuta kaza to iri kaza da muka kawo nassin qur'ani ko hadisi ya faɗi irin wannan cutar tare da maganinta anin nabi sallallahu alaihi wasallama zaka ji babu wani nassi da ya tabbata daga annabi sallallahu alaihi wasallama fi ilaji halatin khassa game da magungunan wasu halaye na musamman nan wahid bali yana tabbatar maka da salafiyancin shi cewa mu salafiya ba ma ƙarya ma'ana abin da ba shi mu kirkiri cewa akwai kamar yadda yan bid'a suke muku ƙarya suna cewa annabi ya saki hannu da ka tambaye sai ce ai annabi ya saki hannu a sallah hadisin na nailul awqa yana cikin aujazul masali yana cikin tirmizi yana cikin muslim to wannan addinin yan bid'a ne su ne suke iya halatta wa kansu ƙarya su danganta ga annabi sallallahu alaihi wasallama dan su kare wata magana da suka yi amma kaga su asalin malaman malikiya na farko da yake su salaf da su mutanen kirki ne su da su ce suna da hadisi game da sakin hannu ba su da su yi manzon Allah ƙarya ba da suka ce ka saki hannunka a sallah a sallan nafila ko a farilla ko suka ce a sallar farilla da nafila ko suka ce a dukkan sallolin gwargwadon yadda suka yi saɓani yiwuwa kai magana da tafi shahara wurinka malikiyar najeriya shine a saki hannu a sallar farilla a nafila a rungume amma karanta askari sharhin malam yahuza ka ji fatuhul jawab maganganu ne guda biyar ko fiye da haka to su da suka yi magana su ba ce suna da hadisi malikiya na farko na arziki da suka yi magana ba su ce ku saki hannu a sallah saboda muna da hadisi ba suka ce mun ce ne ku rinka sakin hannu a sallah dan in kuka ringuma hannu a sallah to kun jingina kenan kun samu jin daɗin tsayuwa kun samu support to duk wanda ya samu support ya samu jingina a sallah ya aikata makaruhi iya dalilin su kenan amma ba su ce ku saki hannu a sallah annabi ya saki hannu a sallah ba su ba sa yin ƙarya amma malikiyanka na Najeriya su ne suke iya ƙarya su ce akwai hadisin a wuri kaza akwai hadisin a wuri kaza akwai hadisin a wuri kaza to abin da muke gaya maka kowane ne ya faɗa maka ka tashi daga wurin sai ka ce ya buɗe ya nuna maka a cikin littafin don mas'ala in ba a jayayya ne in aka ce a duba wuri kaza sai a tafi a je a duba amma in mas'ala wani ya ce a duba wuri kaza wani ya ce ƙarya ne to sai a ce kul fa'atu bit taurati fatluha haka aka yi da yahudawa yahudawa suka ce cin naman raƙumi haramun ne aka ce ƙarya kuke yi fa suka ce kai ko annabi ibrahim ma haramun ne zai ci naman raƙumi aka ce a yahudawa ƙarya fa kuke yi asalin annabi yakubu ne baban su ainihin yusuf ya ce in allah ya shi sauƙi ya kai shi gidan shi lafiya ya yi tafiya na rashin lafiya ta turke shi a wani guri ya ce allah in ka bani sauƙi ka kai ni wurin iyali na lafiya zan haramta wa kaina cin naman raƙumi don nema ƙarin kusanci zuwa gare ka su ya halatta gare su annabi ya kube ya haka da ya taso bai cin naman raƙumi sai 'ya'yan shi ma ba sa ci shi kaga yana da dalili su 'ya'yan da suka taso madadin su eh mu ma dai mun ga mu baya ci muma muka dina ci Shi kenan kaga sun zauna lafiya a'a sai suka ce Allah ne ya haramta aka ce ina hujja suka ce karatun na at-taura sai aka ce a'a attauran nan da aka sauka wa Musa eh, to ai ita attauran ma ba ta sauka ba sai bayan Ibrahim da ya wuce yaya aka aka samu cewa a cikin attaura ma Ibrahim ya ce cin nama raƙumi haramun ne bayan ba ta sauka ba sai bayan Ibrahim suka ce tana ciki sai Allah ya ce in fa'tu bit-taurat ka ce a zo a yi kure waye ya ce ba a kure ga Qur'ani ya ce a yi kure don ba a kure mara gaskiya ya za a yi musulunci ya zo mana yanzu ana kure jama'a duk wanda ka ji ya ce wai mu ba karatun jayayya dawa wa yake karatun jayayya wai mu ba ma kure to ba kwa kure to qur'ani yana yi kun bi qur'ani tsarki ne manzo Allah yana kure in ba in waɗannan kafiran da ba kure su ba kana jin za su sallama Allah ya ce ka ce a zo da attauran fatluha a ja baki a fasa in ba za tsoro ba in kuntun sadiki nan gaskiya kuke duk sai suka watse munafukai ne dama ina malaman yahudawa ga gemin ƙarya ga naɗin ƙarya ga sandar ƙarya duk suka watse suka kasa zuwa a yi ƙure jama'a mun gane mutum ya ce maka akwai hadisin sakin hannun cikin tirmizi akwai wata warakatu shaitani da suke yawo da ita wajen shekara ashirin da ta wuce sai a ce wa fi sahihi muslim hadisin sakin hannu hassanahu muslim wa fi tirmizi hadisin sakin hannu qala hasanun ƙarya ne ni na ce ni mai magana muhammad awwal adam na ce ƙarya ne kuma Allah ya tsine wa makaryaci tsakanin mu da muka karyata da wanda ainihin ya rubuta wannan takarda makaryacin cikin mu Allah ya kwashe mishi albarka babu hadisin sakin hannu a cikin Tirmidhi babu hadisin sakin hannu a cikin Muslim babu hadisin sakin hannu a cikin Sunan al hadisi ɗaya ne suka iya kawowa cikin al-Mu'jam tabarani daga alhasibu dan jahadar wani makaryaci ya zo ya daga mu'azu dan jabal hasibu dan jahadar imamu ahmad ya ce makaryaci ne ainihin imamu ahmad eh, yahya ibn ma'in duk suka ce makaryaci ne kaje ka karanta littafin tahzibu tahzib wayan lokacin annabi na sakin hannu a sallah wani lokacin bai sake a cikin mu'jamut tabarani al-kabir shine aka samu wani dan bid'a da ya sharhin ahlari kwanan nan wani dan Mauritania ya zo ya kawo bidi'o'i a ciki shine ya kawo sakin hannu a sallah ko ayi ko ba ayi ba bidde ne sai ya kawo hadisin hasibu dan jahadar hadisi dai daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ingantacce manzon Allah bai saki hannu a sallah to malikiyan farko da yake su salaf ne suna da kaunar Allah tare da su su ba su kirkiri ƙarya ba sai suka ce ga dalili haka annabi yaqub da yake shi mutumin arziki ne bai kirkiri ƙarya ya ce Allah ne haramta naman raƙumi ba ƴaƴan shi da suka biyo baya da jikoki da suka kirkiri ƙarya su sai suka ce karatun na cikin attaura sai Allah ya ce a zo da attauran a karanta aka zo da attaura babu wannan karatu a ciki to haka yanzu duk wanda ya ce maka akwai sakin hannu na min autar ka ce mun gaji da gafara sa da mu ga ƙaho ba a nuna mana a ce baka yadda ba kan yaro ka dube ni da kyau zan yi ƙarya ne sai a ce na dube ka da kyau baba shi yasa muka ce wani lokacin kana jin kunya yan bid'a sai ka dan rinka sa bakin tabarau ka ce amma sai an nuna mini dan yahuda ma ai malamai ne a lokacin zamanin annabi ko amma Allah ya ce a ce sai sun karanta su zo da shi daga ƙarshe Allah ya ce famaniftara alallahi kaziba wanda ya kirkiri ƙarya ya danganta wa Allah ina ma'ana haka me aka faɗi game da shi la'anta shi akai ko shi mishi albarka akai kwashe mishi albarka akai to haka ka'idan nan take jama'a yanzu yahidu abdulsalami bali ya ce za mu kawo maka sihiri nau'i kaza mu ce gashi gashi gashi gashi sai mu kawo maka yadda ake lalata shi ya ce amma ba mu da dalili akan kowane nau'in sihiri cewa ga hadisin da annabi ya bata irin shi mu ba za mu maka karya ba ya rage sai ka ce to tun da ba ku da dalili daga annabi a kan wannan nau'in sihirin me dalilin ku da kuka ce ayi kaza ayi kaza wajen batawa to shine zai kawo maka to salafiyanci kenan salaf baya ƙarya salafi baya ƙarya ku kiyaye wannan duk yadda hujja ta kare maka kaka nan naɗo da ƙarya ka hadu aka ce wani da hude aka yi muƙabala da shi wallahu alam bi sihhatir riwaya malaman dai tafsiri suke kawo da aka buga muƙabala aka buga muƙabala da shi zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama malami ne na yahudawa an yi gayya sun zo an yi muƙabala manzo Allah ya haɗa musu zafi ya kure su sai shi gaba ɗaya reverend father oga kwata-kwata babban shugaban kiristocin yahudawan afwan sai ya ce ma anzalallahu ala basharin min shay'in ya ji zafin kai ba kaye na kokowa ba kaye na ilimi manzo Allah kai muƙabala da shi waye kai manzo Allah ya mutsu mutsu da shi da hujja shine da ji zafi sai yace ƙarya ne ma tunda Allah yake bai taba wahayi ga wani mutum ba zafin kaye fasto sai mabiya sista wance sista wance ne duk a'a duk ga sai suka ce a a fasto har annabi Musa ba a taba yace kan ya ike han Musa ma ba wanda aka duk makaryata ne ya ta ashar sai suka ce mun cire ka <laughs> mun fahimci wannan zafin shi ne Allah ya ce wa ma qadarullah haqqa qadarihi iz qalu ma zama Allah ala basharin min shay wallahi malaman yahudawa ba su girmama Allah matuƙar yadda ya kamata a girmama shi ba domin da suka tashi cewa suka yi tun da Allah yake bai taɓa wahayi ga wani mutum ba in sun faɗi wannan magana sai Allah ya ce kulman man anzalal kitaban ladhi ja'a bihi Musa ka ce da malaman Yahudawa littafin da Musa ya zo da shi waye saukar da shi in kun ce Allah bai taɓa wa mutum wahayi ba taj'alunahu qaratis kuna rubuce shi a cikin takarda ku bayyana wani ku ɓoye wani ku ci abinci da shi kuna ta cin abinci da abu kuma ku ce ba a taɓa wahayi ba kuna cin haram to jama'a wahidu abdussalam bale abin da yake ce maka a ƙarƙashin wannan fasli za ka ji an kawo maka wasu cututtuka na sihiri a ce maka kowace cuta ga maganinta amma ya ce a kan kowace cuta guda ɗaya ba za mu ce maka muna da dalili ƙarara nassi daga annabi sallallahu alaihi wa alihi sallama ba mun fahimci wannan don menene nassi a cikin usulul fiqh kalma ce wadda ta samo asali daga minassatul arus al minaffa suka ce kujerar ango duk inda aka zo biki wurin ajo in ka taɓo jahiliya shekara talatin da suka wuce in an zo ajo za ga an aje kujera kai daga gani wannan kujera ko an gayyato ka ba za ka zauna ba ma'ana kujerar ango to minassatul arus abin da yake da ka ganta karar ka san ta da ango sai suka ce to daga nan ne laraba suka ɗauko kalmar nasri abin da yake da ka gan shi ƙarara ne kawai to ba mu da nasri ƙarara daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam cewa aya kaza aya kaza aya kaza annabi ya bi irin sihiri kaza sihiri kaza yayi magani a'a ba mu da nasri ƙarara akan haka to ta iya ka ce to me dalili tun da haka sai ce walakinnaha sai dai irin waɗannan ayoyi da hukunce-hukunce da za mu kawo maka ta hata ƙawa'ida amma za su gudanu ne ƙarƙashin ƙa'idoji gama garin ƙa'idoji da suke kewaye komai yanzu aka ce me yasa kake hawa mota me yasa kake hawa babur da keke da jirgin sama me yasa wanda ba za a ce me yasa kake hawa jaki da doki da alfadari sai ka ce qur'ani ya ce wal khayla wal wal wa yakhluqu ma la ta'lamun Allah yace ya halicci jaki da doki da alfadari dan ku hau ku yi gayu sai yace kuma Allah zai halitta muku wasu abubuwa nan gaba waɗanda ma a yanzu ba ku san su ba a yace zai halitta muku wasu abubuwa a nan gaba waɗanda ba ku san su ba shikenan a yanzu an tambaye ka to ana son ka kawo nafsi karara akan hawa jaki a Qur'ani sai ka ce gashi nafsi karara akan hawa doki sai ka ce gashi nafsi karara akan hawa ainihin alfadari sai ka ce gashi ina nassi karara da yace mota sai ka ce babu amma akwai nassi da ke gudana gaba daya shine wa yakhluqu ma la ta'lamuna zai halicci abin da ba ku sani ba a wancan zamanin ba su san jirgin kasa ba ba su san mota da babur da jirgin sama da abubuwan nan ba amma sai ce wa yakhluqu ma la ta'lamuna ma suka ce min alfazil umum Allah zai halitta muku abubuwa ga su nan birjik waɗanda ba ku san su ba to dan ku ne su ma kaddara su dan a hau a yi ado ke shi yasa kana da yancin yanzu ka hau keke ka yi gayu kana da yancin ka hau don ya rage maka hanya ko ka hau mota dan gayu ko ka hau don ta rage maka hanya zaka ce me yasa sai ka ce saboda gashi qur'ani ya faɗa sai ce muna son mu ga sunan mota karara qur'ani kar ka ce a akwai in kai haka kai da yan dariƙa suka yi yan dariƙa ne da malaman izala suka kure su suka kure su ina salatul fata qur'ani sai suka ce akwai aka ce ku sai suka ce allahumma sai su ce to rike ayan nan rike da kyau sai ya matsa can gaba sai ya ce salli ala sai ce to tsaya nan muhammadin sai ya haɗa maka wai da haka ya har haɗa ta shin da haka suratul fatiha ta haɗa qur'ani ka ce nuna mana surat suratul fatiha zaka kamo can ka kamo can ne ko da ka buɗe zaka ce gata aka ce haka ake so ina salatu ta take tiryan tiryan tiryan tiryan haka a qur'ani ko hadisi babu to wa Allah ƙarya khalas magana ta ƙare dan haka in ka zo da abu in ba ka da dalili karara Kur'ani ko hadisi kar ka nemo wa abin dalili karara qur'ani da hadisi dalilan da kake da su tsaya a kansu dalilan ba ka ga imamu malik in ya fitar da fatawa ya fitar da fatawa sai ce duk wannan fatawa tawa da ni yake karkashin fahimtar maganar Allah da kaza kaza kaza kaza amma ba zai ce saboda Allah ya ce kaza dan sai ka duba maganar da ya sai ka ga ai ta fita Allah tsawo to yaya kuma wannan gajeruwa za ta zama hujja akan doguwa jama mun ji yadda ake hujja ko kar dan an kure ka da neman hujja kai ƙarya a ce mun ga kana sa hula kana da hadisi akan sa hula kuma a halin misali kai baka da shi sai ka ce hadisi kan karraban da shi amma ai tufafi kuma Allah madaukakin sarki ya halatta sa tufafi sai a ce sai ka ka hadisi karara sai ka ce babu kar ka ce to akwai a tirmizi sai a duba tirmizin in babu kuma ka zama dan wuta inda manzo Allah ce wanda ya mun ƙarya a nan duniya ya tattali kujerar shi tun daga nan duniya a wuta kun ji yadda ake abin jama'a ba a ƙarya don a kare kai ba kotu ce irin ta azzalumai ba Allah shiryar da mu shi yasa duk wanda zai dauki aqida ta salaf ya tabbatar da cewa salaf suna muna na ƙarya fiye da yadda kake tsammani saboda in ƙarya ta shigo cikin salaf sai komai ya tarwatse shi yasa da aka yayi gari ya zan duk cikin kungiyoyi su kaɗai ne masu gaskiya sai zan ba a karban jarhi wata ajil daga duk wani malami in ba salafi ba duba duk wani malami da zai ce wani a hadisi mutumin kirki ne ko mutumin banza shi malamin da ya wannan hukuncin sai da ya zama salafi ne sannan ake karbe irin su imam malik irin su imam ahmad irin su yahya ibn ma'in da makamantansu malamai ne na salaf an san imam malik duk yadda ka bata mishi rai ba zai maka ƙarya ba duk yadda ka zage shi ka ci zarafin shi in ya zo sai ya maganar da take ta dace a kanka to haka in kai ma ka za ka zama salafi wane ya zage ka yi maka kaza duk abin da za ka faɗa tsaya a iya abin da yake tare da shi ka ƙara jama'a mun gane wannan da ke ko eh salafiyanci ya fi komai sauki amma kuma yana da wuya in kai ka saba da cuta da ƙarya da magudi da magana da ƙari Allah ya kiyaye shi shine sai ya ce sai dai waɗannan hukunce hukunce namu suna gudanuwa ne a ƙarƙashin ƙa'idoji amma waɗanda suka zo a dunkule sabatat fil ƙur'ani wa sunna waɗanda suka tabbata a ƙur'ani da sunna kamar yadda kake hawa mota da keke da babur saboda nasoshi da suka tabbata na gaba ɗaya a ƙur'ani da hadisi jama'a kun fahimci matsalar duk ɗaya ce sai ce fa masalan alal ga misali فتجد علاجا بآية من كتاب الله أو آيات من سور متفرقة ذاك سامو بياني دنغني دماغني دوات آية دقى لتافن الله مجينك آية كذا أتكن لتافن الله ko ayoyi kaza daga cikin surori kaza daban-daban sai kaga an ɗauko su daban-daban a ce ka ɗauko suratul dukhan ka hada da suratul jinni ka ɗauko aya kaza daga cikin suratul jinni ka hada da aya kaza cikin suratul safat daban-daban yake za ka ga misalin irin haka sai ce fa kullu hadha min darjin tahta qawlihi ta'ala duk wannan yana gudanuwa ne a ƙarƙashin maganar Allah madaukakin sarki da yace wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina muna saukar da alqur'ani wanda shi alqur'ani waraka ce kuma rahama ce ga ainihin mu'minai haka ya kamata ka fassara ayar domin zaka zo ka ji waccan min min din nan tabi'idiyya ce ko kuwa sila ce kakka ce za'ida malaman salaf sun ci gyaran nahau kun san salaf da kanukancin su ya tashi har nahau sai da suka ce akwai wanda ba su yarda da shi ba saboda su duk inda za a buga suna kara mutuncin qur'ani da hadisi malaman larabci suka zo suka dubi wata kalma sai su ce kaza za'idi ne la uqsimu bi hadha albalad in kaje malaman larabci sai su ce maka wannan la za'ida ce malaman salaf sai su ce a'udhu billahi a ce akwai za'idi a qur'ani kalmar ba ladabi Don an san malaman nahau ba suna nufin wai an ƙara ba amma kalmar ƙari in ka ce ƙari in wani ji sai ce a'a to wai ƙara sai a ce Allah a'a sai a ce to kuma Allah kuma a ce ƙari kaga ka ruɗa mutum in ka ce Allah ramma sai a ce a'a to tunda Allah ramma ya ƙara ai ba magana Allah ba ke sai malaman salaf suka ce irin wannan ka a ce ƙari sai a ce sila la akwai la ta nafiyu kamar la ilaha illallah akwai la ta nahayu wala ta kul ma uffin ta nahayu ce an hana ka akwai la sai su ce silatun ita ce irin wannan fala uqsimu bil khunnas la uqsimu bi hadha al balad fala wa rabbika sai su ce silatun li al qasam an kawo ta ne dan ta karfafi rantsuwa ta ma ku dadin ji domin in ka zo zaka ce ai ba sai na rantsi da wannan gari za ku san darajar shi sai su ce ashe la din an kawo ta ne dan a karfafi rantsuwa to malaman salaf su babu inda bai shiga ba sai da suka gyara yaya al'amari yake su ce manzo Allah ya ce ka asa kaza iri kaza ka asa iri kana sa yalan kaya yalan hula yalan ka sai su ce manzo Allah ya hana kana sa mai ruwan goro sai su ce manzo Allah ya hana hadisi na ina sai su ce yana cikin sahih muslim a ina a cikin kitabul libas da ka bar ka ta wuce kwana 40 so ku which one you dey sai su we dey for everything malaman salaf ke ko ina sai sun dube ka sun gyara ka agogo kana sa agogo a hannu sai su ce a'a ka saba wa kafirai agogo yana da amfani duk da kafirai ne suka yi don haka ba za ka ketare shi ba amma tunda su kafiran suna ainihin sa shi a hagu to kai saba musu sai ainihin ka sa shi a dama me yasa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi sallama yace wa sahabbai ku daina koyi da yahudawa ku daina koyi da kiristoci sai suka ci yaman za Allah ai kuma yahudawa da kiristoci ai suna barin gemu kace mu daina koyi da su ma'aske kenan sai ce ku bar gemu ku saba musu amma yaya suke barin nasu suna barin nasu babu gyarawa da gashin baki da gemu muzu muzu in furfura ta fito ba sa rinawa manzo Allah ya ce sai ku ku tsaftace naku ku rinka gyara shi kuna datse gashin baki kuna taje gemu in furfura ta fito sai ku rina shi ka ce mu daina koyi da yahudawa yahudawa suna sanya hufi suna wato kamar ka ce kwabashus ko takalman ruwa suna sanya adu sandal suna sanya wando manzo Allah ya ce ku saba ma yahudawa ku ku sanya takalmi hufi ku sanya na ado ku sa wando ku saba musu shi ba Yahudu ko kirista an yaje tela zai gwada shi inci 45 sai ce a sa 47 saboda zai taka sauran inci biyu a ƙasa kai kuma sai aka ce kai ma ka sa wando in tela ya gwada tsawon ka kakaf inci 40 sai ka ce tela ya sa 42 biyu ka sa wando amma ka saba musu don haka su kansu da sun ganka sai a ce this one na for muslim mun fahimta jama'a aha don haka agogo za ka sa e sai ka sa hannun dama mun fahimci wannan da kyau ko ka saba musu kenan ku karanta littafin jilbabul mar'atul muslima da littafin ibn taymiya ittida siratul mustaqim khalafat ashabul jahim ibn taymiya yake duk abin da arna suka yi mun sai mun saba musu shi yasa akwai aiki akan musulmi nan gaba kere-kere ya kamata ya dawo hannun musulmi in sun yi samfuri kaza sun sa mishi suna kaza ko kuma in kuka yi wannan samfurin sai ku samu wani makami mai gudun tsiya mai karfi mai tarwatsa dangi sai ku sa mishi aliyu na abi Ga danga kusan yaki eh baban Hassan da Husaini mutum Fatimatu Zahara mun fahimci wannan da kyau sai ku zo ku sake wani bom mai dargaza dangi kare dangi sai a sa Abubakar Siddiq ko kuma Umar Faruk haka abin da ya wajaba a kai kenan kere-kere sai ku amma sai ku saba musu sai kaga ya sun koma su ce a'a wannan makami tun da musulmi suka sa mai Ali ibn Abi waye Ali ibn Abi Talib sai su ga ai Ali ibn Abi Talib wani sadauki ne shi baya gudu a wurin yaki wannan Umar ai shi shedan ma in ya haɗu da shi a hanya duk da bai ganin shi gudu yake sai su ce to wannan makamin musulmi za su yi kare dangi akan mu jama'a mun gano wannan da kyau aha to shi yasa sai a dage eh ta shine sai malam yake cewa duk waɗannan gaba ɗaya suna gudanuwa ne a ƙarƙashin wannan ayar to haka in ka zo sai ka fassara wannan ayar وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين Muna saukar da القرآن wanda shi alƙur'ani waraka ce kuma rahama ce ga mumini kaga dukkan shi kenan amma wasu sai suka ce in aka zo sai a ce muna saukarwa na daga alƙur'ani wanda ke waraka da rahama ga muminai a ƙarƙashin wannan tasu fassarar wani bangare ne na ƙur'ani yake warkarwa wani ɓangare bai warkarwa a ƙarƙashin wannan fassara wani bangare ne na ƙur'ani rahama wani ɓangaren ba rahama ba ne. to wannan za ka samu an samu daga cikin yan bid'a sun ɗauki irin wannan in suka tashi muguwa addu'a sai su ce ta bayyada, to za su yi baka addu'a kenan in suka tun da dama su suna shafawa sai su buga a ƙasa abin da ya sa tabbat yada saboda ta fara da tsinuwa ne to duk wanda ya bata in baka san haka ba da nan duk wanda yake zuwa masallacin dariƙa da sabon gari haka sanda izala ta fito sai a ce jama'a kowa ya daga hannu za a yi wa yan izala ta bayyada oh inna lillahi wa inna ilaihi shi yasa in ka ji an tafi yan dariƙa na gaba su sun san abin da suka yi shi yasa ka ga mu ba su iya samu mu sai kai dan shekara 15 saboda sun san baka san abin da aka yi sai ce a daga hannu za a yi ta bayyada yan izala za a yi wa sai ga kowa daga hannu da wallahi da ana addu'a alheri wani yana gyangyadi yana gyangyadi amma yanzu tun da yan izala ba ya sai ga ya haka wai ya rungumo duka kuma sai ta faɗo kanshi yana koma gida sai ya samu ɗanshi a gaggen lando da gemu ta bayyana ta juye mishi kenan <laughs> haka Allah yake sanastadrijuhum min haythu la ya'lamun duk wanda ya fi kowa kin musulunci sai dan shi yayi musulunci duk wanda ya fi kowa kin sunna sai dan shi yayi sunna haka wannan sunna Allah ce ba mu muka faɗi Abu Lahabin nan da kake ji ƴaƴan shi sun zo sun musulunta Abu Jahal da kake ji ƴaƴan shi sun zo sun musulunta baban Annabi Ibrahim shine shugaban masu bautar gunki shine director janar, shi yasa in za ka ki sunna ka kita sama sama me ya cikin biyar Allah ya kwashi uku ya ba sunna amma wallahi in ka fito kai sunna propaganda za ku faɗa da sunna duk sai Allah ya kwashe gidanka gaba ɗaya su zama ƴan sunna kai kuma sai Allah ya ɗora maka bala'in ciwon kafa shikenan aje ka gefe guda la mahalla laka min as-sihha a <laughs> ah, malam ai sunna ba faɗa da ita to yasa sai suka ainihin ce bangare ne na qur'ani ke warkarwa wani bangaren bai warkarwa wani bangare ne na qur'ani rahama wani bangare ne bai rahama wannan dai ainihin aya ta zo ita ce aya ta tamanin da biyu cikin suratul isra'i malam ya ce wa min ulama man yaqulu daga cikin malamai akwai masu cewa al maqsudu bi shifa'i abinda ake nufi da waraka huna a wannan wuri huwa shifa'ul ma'anawi suka ce shifa'i ne na ma'ana waraka ce ta ma'ana ai mina shakki wa shirki wato qur'ani yana ainihin waraka ne daga cutar shakka da kuma ainihin shirka ai nuna shakki wa shirki wal fiski wal fujuri suka ce ƙur'ani kaɗai yana maganin shakka ne in kana shakka shin ƙur'ani gaskiya ne Allah gaskiya ne ko ba gaskiya ba to qur'ani na maganin wannan cutar ya shirki haka in kai shirki ne qur'ani zai iya maganin shirka kai musulunta da zuciyarka da iznin Allah wal fiski da fasikanci in kai fasiki ne qur'ani zai iya shiryar da kai da iznin Allah ka dawo mutumin kirki wal fujur in kai fajir ne ta kadari ne shaytani ne kai qur'ani na iya shiryar da kai sai suka ce iyakar abin da qur'ani ke iya kenan amma kanka na ciwo in aka kama aka karanta kulhu Allah suka ce qur'ani ba zai maganin wannan wani bala'i in ya faru aka daga hannu aka roki ainihin Allah sai su ce qur'ani zai yi ainihin maganin kai waɗancan cututtukan ne amma ana neman Allah ya yaya bala'i kaza ya kawo rahama sai suka ce qur'ani ba zai maganin wannan ba don haka sai suka ce min din tabi'idiyya ce tana fa'idantar da ba'abi ne wani bangare ne na qur'ani ke waɗannan banda wani bangare shine ma'anar ta tabi'idiyya mun gane wa minhum daga cikin malamai kuma man yaqulu akwai wadanda ke cewa banil maqsudu shifa'ul a a'a maqsudi dai shi alƙur'ani yana ainihin wato magani na ma'ana na shirka da shakka da fasikanci da fajirci wal hissi ma'an da kuma maganin cututtukan qararar zahiri to wannan fasara ita ce daidai kana da gyambo gyambo ko dan kakkare sai ka karanta kulhu wallahu sai ka tofa mishi maka ce me yasa sai ka ce Allah ya ce wa nunazzilu min alqur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minina qur'ani rahama ce waraka ce dan haka yanzu wannan min to yanzu ba ta tabi'iyya bace kenan wannan min ta zama silatun li ta'kidi shifa'i rahma an kawo ta ne dan a karfafi lallai fa qur'ani na maganin cuta yana maganin ainihin yana kuma rahama mun fahimci wannan da ke jama'a to wannan ita ce kyakkyawar fassara to ka ji dalili na farko da malam ya ce umumi ne umumi ne wanda ke nuna maka cewa duk wata cuta duk wata azaba to qur'ani na ainihin maganin ta da izinin Allah dalili na biyu yace wa samma dalilin akhar awdahu min hadha wa aqrab yace kai ga wani dalilin ma can samma samma can ba summa bace wannan samma ga wani dalilin kuma can auba wanda ya fi fitowa ƙararramin haza fiye da ma wannan ayar wa aqrab kuma ma ya fi kusantar hujjar maganar da ake sai ce bal huwa al-umdatu fi hadha al-bab ai wannan dalilin ma da muke ƙoƙarin kawowa a yanzu shine na dogara a ƙarƙashin wannan matsala abin da yake nufi da albabu a nan ba babin wannan ibtalu sihiri a'a wannan matsalar kawai shin ƙur'ani na magani ko baya magani to kaga wannan matsala ce to a ƙarƙashin wannan matsalar shine yake nufi da albab ka kiyaye kana karatun bulogul maram sai ka ji an kawo hadisi sai ka ji kuma an sake kawo wani hadisin sai ka ji an ce wa hadhal hadisi asaqu shay'in fil babi wannan hadisin shine abu mafi inganci a babi ba babul aniya da kake karantawa ba ba babul wudu'i ba ba babul taimama na bulugul maram ba domin wannan maganar da aka faɗa an faɗe ta ne tun kan a rubuta bulugul maram shi ma ne bulugul maram ya ɗauko ta ne kamar in kaje kana karanta hadisan ainihin maganar shafa azzakari shin yana karya alwala ko zai karyawa wannan hadisi yace yana karyawa wannan hadisi yace baya karyawa to ba wannan matsala ce ta dame ba da ya gama kawo hadisan sai ya kawo hadisin da ke cewa shafar azzakari ai ba ta karya alwala sai ce huwa asaku shay'in fil bab ya fi komai inganci a cikin babin to ba babu nawaqidul wudu'i ba a'a matsalar da ke magana dangane da hadisan da ke tabbatar da alwala ba ta karewa don ka taba azzakari to wannan hadisin wannan matsalar to wannan hadisin shi don haka yanzu in malam ya zo yana karantar da ku ibbalu sihiri sai aka zo aka ce haza a asahu shay'in fil babi to ba babin ibbalu sihiri ba sai ka dubi wata matsala ake tattaunawa karkashin babi yanzu matsalar da muke tattaunawa shin alqur'ani yana maganin kowace irin cuta ko ko baya magani shin qur'ani hujja ce akan cewa zai iya warkar da kowace cuta ko ba hujja ba sai ce to ga wani dalili wanda shine madogara a babin sai ka ce dangane da matsala akan cewa qur'ani waraka ne dan kaga yanzu ai babin da muke karantawa sunan shi qur'ani waraka ne to dan haka in ka ce fil babi a karkashin babin ibtalin sihiri sai a ce to ai kuma wannan hadisin da ba ka ba yana magana ne kadai akan ibtalin sihiri ba ashe mu maganar da muke qur'ani waraka ce magani ne to ga wani dalili wanda shine madogara a karkashin wannan matsalar sai ce fa an aisha daga aisha jama'a kun ji salaf kenan kun ji salafiya kenan qur'ani da hadisi suke kawo da ya gama kawo maka wancan aya ya maka takharijin ta ko yace maka ita ce suratul isra'i aya 82 to zai kawo maka hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam sai yace fa an aisha daga aisha radiyallahu anha Allah madaukakin sarki ya kara mata yarda أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم wa عليها وامرأة wa وترقيها aisha ta ce lalle manzon Allah ya shigo gurinta ya shigo ɗakinta ya samu wata mata ta wa aisha magani kuma ita matar ta wa aisha ruƙuya yanzu kun ga duk rikici ya ƙare ya halatta ruƙa bai halatta ba to gashi dai yanzu manzo Allah ya shigo ya samu an ya ɗakin shi sai ka ji wa'azin ƙasa gaba ɗaya kira yake bokanci ne jawabi me yace gashi dai ku duba abin ce dakhala alaiha wa imra'atun tu'alijuha wa tarqiha annabi ya shigo ɗakin Aisha ya samu wata mata ta ne wa Aisha magani ta ne wa kuma Aisha ruqya bari mu faɗa yadda suke faɗi ta ne wa Aisha ruqa yanzu a ɗakin manzo Allah ake ruqa kenan fa qala sallallahu alaihi wa sallama sai manzon Allah yace alijiha bi kitabillahi ki dai mata magani da littafin Allah ma'ana yanzu manzon Allah bai hana ai magani ba manzon Allah bai hana ai ruqa ba amma yace alijiha ki mata maganin da kike yi da littafin Allah wannan hadisi shine babbar hujja akan cewa ashe duk abin da ka karanta na littafin Allah kai magani da shi in aka tambaye ka sai ka ce annabi ya ce littafin Allah ai bai ce kul huwallahu bakar shi yasa a karkashin haka nan gaba mun ce maka idan yarinya tana fama da sihiru ta afiliz zawaj wannan saurayi ya zo ta ce ba ta so wannan ya zo ta ce ba ta so wannan ta gama polytechnic ta gama jami'a ta gama NYSC duk ta gama ta balaga ta balagi an yi an yi aure duk wanda ya zo sai ta kifar me kudin take so ya zo malami take so ya zo wane ne take so dan boko mai zanzaro ya zo mai bakin gilashi ko duk ya zo ta ce ba ta so to wanne iri take so sai a ba saka ta tsaki za ku yi ku dake ta za ka ji nan gaba mun ce maka sai ka samu kaset ka daukan mata qul Allahu da falaki da nasi ka ba ta ta ji tana cikin ji wata ran za ta faɗi ta suma in ta suma aljannin da ya hana ta wannan aure da izinin Allah sai halarto a kore shi ya fite ba ta yi ta samu ta aure ka ko kuma ta ji da take jin wannan kasar ta rinka jin addauka shadida jikinta yi zam kamar ainihin gidan burodi an kunna wuta jama'a mun gane wannan da kyau to in ka tambaye mu me yasa kuka ce qul huwallahu da falaki da nasi muna son hadisi karara akan wannan sai mu ce babu amma qul huwallahu da falaki da nasi ne qur'ani ne to manzo Allah yake ayi magani da ainihin qur'ani to da qur'ani ne mun jaraba kulhu huwallahu da falaki da nasi mun ga ta biya mana bukata akan harkar shi yasa muke yi kai kuma kana da yancin ka je ka dauki suratul yasin da suratu safat da suratul yatece duk in kai kai ma ka jaraba duk daidai ne me dalilin ka kai ma ali jihadi kitabillahi jama'a mun fahimci alherin salaf to yawa to gashi shine wannan hadisi malai yace sahahul albani albani ya inganta wannan hadisi albani muhammad dan nuhu nasiruddin fi silsilar sahiha a cikin silsila sahiha a cikin yace bi raqam a cikin raqami wato lamba ta 1931 a cikin mujalladi na hudu kenan wannan hadisin kaga yanzu ya maka ihala zuwa ga littafin albani amma bai maka takhriji da kai al-ilmi ba bai fitar maka ya fitar da hadisin ba hakikanin al'amari al-imamu ibnu hibban shi ya ruwaito wannan hadisi sahihin hadisi dan fahimci wannan da kyau ko jama'a sai akwai gabar da zamu zo zamu zo maka da ita islam nan din da ya faɗa sai a zo a tattauna idda ka ji manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya ainihin sa a koya wa wasu mata ma daga cikin matan shi irin su Hafsa akwai wata ita malama ce an santa ita malama ce ɗan roƙa gaba ɗaya ita ba wai malamin islamiyya ba ba malamin asibiti ba ce a'a ita aikin ta dama roƙa yadda ka san angozo ma angozo mace ita kuma kowa san ta ruka sai ta shigo gidan annabi sallallahu alaihi wasallam ashe ta taɓa koya wa hafsa rubutu da karatu sai annabi ya ce ala tu'allimi hafsar ruqya kama allamti hal kitaba kamar yadda kika koya matata hafsa rubutu da karatu ba za kuma ki koya mata ruqa ba ma'ana yanzu manzo Allah ya yadda a yi ruqa a gidan shi har ma a samu ɗan ruqa a gidan shi saboda haka muke so su karantar da 'yan mata a sakandare mata su yi mata lacca a jami'a mata su ainihin kula da mata a asibiti maza kuma su yi wa maza ta kasar saudi arabia ka gani jami'ar islamiyya ko uwarka ce ta je gaishe ka in ta shiga ta ja maka bala'i uwarka in ta je gaishe ka uwarka da za ta ta aikin hajji sai ta biya madina sai ta ce ina da ɗa a madina yana karatu a kai ni jami'ar islamiyya ana ganin ka tsaye da uwarka a cikin jami'a ta ja maka bala'i ba ɗaya ba a yadda wata mace ta shiga ko girki maza ke komai kawai manne uddukhulu lin nisa ba doka ce ba daman mata su shiga me yasa akwai kwararrun malamai in ka koma akwai jami'o'in da zaka samu mata ne ba kamar ummul qura ce zaka samu an hada maza da mata me yasa ita ko saboda jami'a ce da ke da tarayya a kan dattawa 'yan shekara talatin eh, hamsin arba'in sittin za su iya zuwa su karatu to don haka sai aka saki abin da sassauci amma jami'ar islamiyya galibi samari in ka wuce shekara ashirin da biyar a doka da za a ɗauke ka ba saboda haka menene yanzu ake so yanzu a asasa a nan daga waɗannan hadisai da muke karanta me suke karantar da mu suna karantar da mu yanzu a samu ƙwararrun mata su ƙararrun mata su za su karantar da likitanci su za su karantar da kaza to in kuka waye gari yanzu yadda ƙasar take a da malmale sai ku tarbiya ƴaƴanku akan tarbiyya ta gari da tsoron Allah sai ku tura su sai su su je tun da jami'o'in ƙasa a cuɗa suke sai su su je haka da cuɗan da komai sai su je sai su koyo tsoron Allah su da taka tsantsan din su sai kiyaye su da izinin Allah sai ka ga ba su faɗa wani haɗari ba to ku sai ku dawo sai ku tsari sai ku ce wannan makarantar islamiyya ta ƴan mata ce kawai wannan ainihin makarantar sakandare ta 'yan mata ce kawai wannan jami'a ta 'yan mata ce kawai za ki sawo leshi ne ki zo ki ce za ki wa lakcarar ki rangwada za ki karkata kallabi ne ba dole ma ki tura kallabin ki ba dan a ce ke wata bawa Allah ce a baki jarabawa amma a nan ka je ka ga yadda 'yan mata ke zuwa ɗaukan lacca sai ta dubi wanne wando ne ya fi kowanne matse ta sannan za ta kawo ta ɗani ta kawo bakin gilas ta kulla idan ta ba ta jin kunya kowa sannan ta kawo riga tun da ana sa rigar da za a yi zanzaro wani sai ta sa rigar iyakan mamanta za ta rufe cibiyarta a waje take da an taba ta ta ce yanci malami na lacca yana zubar da maniyi ko mala'ika ne shi zai kasa irin waɗannan 'yan mata a gaba ne musu jawabi saboda Allah to me ya kawo wannan fasadin a zo jarabawa sai ka ji yan mata suna cewa muna son mu je mu follow up muna son mu je mu ɗan bibiyi malamai mu ɗan roƙe su da Allah su ɗan taimake mu samu haihuwa amma muna tsoron in muka je roƙon arziki mu ma kuma za su roƙi namu arziki to Allah ko za ka je tun da ku ne yan samari ku je ku roƙon mana abin da yake faruwa a jami'a ke me yasa sakamakon kaɗai an cuɗanya maza da mata sannan aka ce kowace tana da yancin ta yi shigar da take so tafi zamanin sardauna ka je a ɗauko maka hotuna a nan kongo ka je zamanin sardauna ka ga yadda yan mata ke ɗaukan lacca kowace da zani a kwankwasanta da doguwar riga da suke cewa yaya da ɗomin miya riga irin ta dattawa da ɗan kwali ta ɗaure kanta mai mutunci ce ta zauna tana koyon karatu sai aka juye sai zama zunzurutun yan iska ne yanzu da shiga yan iska suke zuwa ɗauko lacca to ashe ya jama'ar musulmi yanzu wannan abu me yake nuna mana ka tasa matar wani kane mata rukuya ka tasa yar wani kane mata rukuya ka tasa kaza ka ta shi yasa makiya suke samun damar yadda za su hada sharri a'a to sai aka ce yau malama wance ta iya rukuya dan haka wance ba ta da lafiya aljani ko menene sai a ce ta tafi wurin malama wance ce mata wani kuma kato ne aljani ya shige shi sai a ce tafi wurin alaramma ba shi kenan ba هذه هي القسمة الصحيحة أما قسمة الآن فهي قسمة ضيفة wannan rabo kenan na adalci amma irin waɗannan rabo da ake maza da mata ana cuɗani addinin musulunci bai hana ba namiji wa mace ruka mace ce wa namijin ruka ka je ka karanta duk yana cikin bukhari da sharhin bukhari fatihul bari da umdatul qari amma aka ce menene zai fi zama maslaha yanzu kai in ka tara maza yan uwanka kana karantar da su kafi yanci domin matan in ba tsoron Allah ya ratsa su da wani bayanin in ka zo ka ne musu madadin su fahimci larura ce ta kai dole ka tsaya ka bayyana musu sai ce wallahi malamin nan bai da kunya sai sa an ka zo ka karantar da mata ka nuna kai ba dan su bane kai ba jikan su bane kai ba an su bane kai idan su ne a zo ka koya musu addini sai sa babu wasa amma ana karantar da su ana tunanin layi da hajiya muna dan jin kunya abu kuna jin kunya ka zama fasiki kana jin kunya ka karantar da shari'a ka tsaya ka bayyana karara duk wadda ta yi dariya a bata punishment ka ce ni malamin ku ne ni uban ku ina koya muku hanyar aljanna ne ba ni san iskanci ba ni san rashin kunya ba ai mana harkar banza ne ka shamur ai malamai sai da shamur aiko eh <laughs> mun fahimci wannan da kyau jama'a eh to kun ji jama'a dan haka ana magani da qur'ani ne na qur'ani za a iya magani da shi sai yace falau am anta nazara fi hadha hadith ya kai ne karatu da saurare da za ka tsaya kai kyakkyawan dube a cikin wannan hadisi ka saka tunaninka ya shiga cikin wannan hadisi lawajatta annan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ammama da ka samu cewa manzon Allah yayi umumi yayi gamanniyan magana da yace yi mata magani da qur'ani ko wa lam yukhassis ayatin muayyana manzon Allah bai keɓance wasu ayoyi ayyanannu ba aw suwaran muhaddada ko kuma wasu surori iyakantattu to karka ce to ya bai iyakance ba ku kuka iyakance mu ma muna gaya maka da muka iyakance ba mun iya mun iyakance ne akan mun gwada haka mun ga yayi to sai muke maka shortcut takaitacciyar hanya idan bature ya bincike in binciken shi ya tike a wuri kaza sai ya rubuta sai ya ajiye dan kai in ka zo akan wannan matsala sai ka ɗora yanzu tunda mu mun karanta aya kaza da aya kaza mun ga sai maganin kaza sai muke baka shawara kaga kai ma aya kaza aya kaza tana maganin kaza kaga mun takaita maka hanya ne ba ce maka muke sai lallai wannan ba in ka zo in ka zo ka watsar da namu ba kai laifi ba ko a wurin mu ko a wurin Allah ɗibo naka amma kaga ai kuma ɗibo naka ta iya yiwa ka karanta kaza sai kuma kaga ka karanta kaza din amma kaza har yanzu bai kai maka ga kaza ba sai ka sake ɗibo kaza kaga sabon aiki kuma mutumin da ya zo emergency aljani ya shaƙe shi ko asiri ya shaƙe shi kaga yana buƙatar sha yanzu magani yanzu sai aka ce to ga wasu da suka yi jarabawa suka gane kaza da kaza inda zaka bi nasu sai ga ka rage hanya shine kai abu don haka ta hadidin da ka zo ka ji an yi wani dubali zai ce maka fa ba lallai bane amma mun jaraba mun ga taci ne shine muke dan haskaka maka kaga kamar shortcut ne na ce ga takaitacciyar hanyar da nan da zuwa sokoto za ta kai ka awa biyu daga zariya zuwa sokoto awa biyu amma da daga zariya zuwa sokoto awa hudu amma da muna baka shawara ka zuwa awa biyu da lafiyar ta kalauta sai ka ce a kai dai so kake ka ga wani ce bismillah ko dole ne a bismillah ka ce mana ba kai laifi ba ba dai sai ne jikin ka zai ja maka ba to haka nan din ma in ka dau wannan kulhuwa da falaki da nasu kane kane kane kane sai ka je maganin ka in ka ce sai kai awa biyu kana karatu ka ce har yanzu dai tukuna to da ka dan bi shawara wancan tun da shi ya jarraba sai ka ka samu saukin abu sai ce fata bayyana bi zalika anna alqur'ana kulluhu shifa'un to da waɗannan ayo da wannan aya da wannan hadisi sai al'amari ya bayyana gare ni cewa alqur'ani duk baki ɗayan shi magani ne waraka ce wa min at-tajarib al-ilmiya amma kafin mu wuce akwai wasu da suke kaga ainihin hadisai akan cewa ainihin alqur'ani wanda qur'ani bai warkar da shi ba kada Allah warkar da shi da hadisai dai da suka kaga haka waɗannan hadisai a takaice ba ingantattu bane a'a ka dai abin da ya inganta to abin da ya inganta din ya ishe naka ce maka ga dafaffen dankali ko soyayye lafiyayye guda ɗaya ka ci sai ka ce ka na ci bai ishe ne ba za a ce wannan rubabbe ne ka in ka haɗa da shi zai je rutsa wancan mai lafiyan ko amai tare gaba daya don haka hadisan nan matattu jama'a da wai in kai aiki da su ba komai a in kai aiki da su sai sun je sun yi damejin ingantattun sai a waye gari an yi jifan gafiyar ɗaudu su ingantattun da kai aiki da su ladan su ya wargaje saboda ka ɗibo rubabbu ka haɗa misali da ya ishe ka ga fate-fate an kawo maka tsaf da man shanu da komai an samu wata tsohuwar da zazzagiya ta tsaya ta tsara fate mai daɗi sai ce to amma hajiya wannan fate ai ba zai ishe ni ba sai to ga dan gudawa da yaro ya yanzu yanzu nan sai ka haɗa tun da irin su ɗaya gudawa ba kamar su da fate ba suka ce bari ka hada to ma'anar kenan kana aiki da hadisi da'ifi kuma kana aiki da hadisi sahihi wannan ifin yana watsi duk wancan sahihi ne kamar dai wannan fate mai lafiya da man shanu ka sha shi da huwar zazzau ka san ba inda aka kai zazzau iya fate sai kuma ka tafi sai ka hada da wata gudawa a sama <laughs> to ta ya gyaru ko ya ɓaci duk man shanu da aman shi zaka yi yanzu nan to kaga in ka tashi aman zaka yi aman gudawan ne kawai da original din duk zai fito sai ka ya gari cikin ka ya zama zero ba komai to haka duk sanda aka ce maka ga hadisi sahihi annabi ya jilsatul israha ga wani hadisi ba isi annabi ya jilsatul israha ba in ka ce to shikenan bari wata ran yi wannan wata ran yi wannan duk kana aiki da waɗannan da ifan da sahihan to waɗancan da ifan sai su rinka maka waɗancan me yasa ba wai in baka yi jilsatul israha ne kai laifi ba amma me yasa baka yi saboda kana cewa annabi bai yi to kaga wannan ƙaryar da kake tana watse wancan sai sa jama'a su su kiyaye da kyau sahihi kai ake aiki da shi sai malam ya ce wa min at-tajarub al-ilmiyya to yana daga cikin jarabawa ta ilimi allati zaharat lana miraran wadda ta bayyana gare mu so da dama mun jaraba abubuwa na ilimi mun bincika wa takraran kuma mun ta maimaitawa anna al-qur'ana laysa ilajan lis-sihr wal-mass wal-hasad faqat jarabawan mu da binciken mu na ilimi da muka ta yi so da dama mun gano cewa al-qur'ani ba fa wai kadai yana maganin sihiri ne da shafa aljani da hasada ba kadai bal innahu ilajun hatta lil amrad al udwiyya aidan alqur'ani yana ainihin magani hadda maganin cututtuka na gaɓoɓi har wa yau zama mun gane wannan bari mu ba muku wani misali ne na wata jarabawa wata yarinya ce kullum sai na ganta kullum da glass sai na ce ke wanke wannan gilashi na gayu ne ko kuwa yaya don yan mata na san akwai gilashin gayu hakan nan da ba a rinka sawa saboda fansi to shi kenan sai ta ce a ai wannan gilas in na cire shi da zan yi minti biyar ba zan daina gani ana magana sai ga uwarta sai uwarta ce tun tana karama haka ne sai ta ce ko bacci za ta kwanta dole ta kwanta da gilashi in ba haka ban ta kwanta babu shi in ta tashi za ta tashi idan ta dindin ta daina gani ta zama makauniya sai na ce to in Allah ya so ya za ki warke ce a kana magani ne ce ai alqur'ani na gani shike nan muka je sai aka je aka siyo olive oil man zaitun a chemist aje aka siyo shike nan nazo na karanta kulhuwa huwa falaki nasi fatiha ayatul kursi اللهم رب الناس اذهب الباس واشف انت الشافي لا شفاء الا شفاءك شفاء لا يغادره سقما بخاري ومسلم بسم الله أرقيك والله يشفيك من كل داء يؤذيك من كل نفس أو عين حاسد الله يشفيك بسم الله أرقيك بخاري مسلم hadisan duk suna nan duk waɗannan addu'o'i kwaya biyun nan su kenan kawai ne a ciki na ce kawai ne ba dan na rena ba a dan ne misali ce shi kenan aka samu ruwa kuma muka sake karanta waɗannan ayoyi da wannan ainihin addu'a nace ka je ta wanke idanta da ruwan a yanzu in ta yanke ta samu tawal ta samu tawul ta shafe idanta in lokacin sai ana faɗi da hausa shi yasa wani lokacin kuna ji kuna gani mun iya turanci sai mun faɗa an ba haka ba hausa ne ke sauraron mu fanka an ba mu ce fanka ba ba hausa yana ce yana sauraron mu tsakiyar mu bai san abin da aka ce ba sai an ce fanka clark quarters sai mun ce kila quarters <laughs> mun fahimci wannan dan ba hausa sai ka faɗa mai zai a fahimta mun fahimci wannan da kyau nace a samu tawul a shafe idan aka shafe wannan laima sai nace a shafa man zaitun din shi nan ta kwanta na ce wannan ragowar ruwa da safe ma ta tashi ta wanke idanta da shi kuma ta ainihin sake shafewa da tawul din nan sannan ta shafa man zaitun din nan ce kuma kada ta sake ta sa tabaran nan har yau ba a sake sa tabaran nan ba insha Allah dan bai wuce mako guda ba sai da muka magana da su yau wajen shekara uku kenan ko hudu da yamma to wannan shine alijiha bi kitabillahi da me aka yi maganin littafin Allah Qur'ani ayatul kursi falaki nasi qul huwa fatiha menene littafin Allah Allahumma rabban nas bismillah arkiki bukhari da muslim suka rawaito suna nan cikin sarmul batar baka da bukhari da muslim ruwa kuma Allah ya ce wa nunazzilu minas sama'i wa anzalna minas sama'i ma'an tahura mun saukar da ruwa mai tsarki daga sama sai me sai man zaitun Allah madaukakin sarki yace shajaratun mubaraka to me ba qur'ani ba to amma an ka ce to sai ka kawo mana hadisin da manzo Allah ya haɗu da wata yarinya mai ciwon ido tana sa tabarau ya sai ce babu a to zani ƙarya ne mun fahimci wannan da kyau to ka ji kai ma yanzu shikenan kana fama da tabarau kana ta abubuwa amma wannan ya kamata tsofaffi su gane fa tsoho shekara ka tamanin shekara ka casa'in idan ka ya mutu ne amma duk da haka zaka iya jaraba dan qur'ani alheri ne amma tsufa manzo Allah ya ce ba a maganin tsufa ya ce habbatu sauda na maganin komai sai mutuwa sai mai sai tsufa tsufa bai da magani maganin shi kawai Allah ya saka cika da imani amma kangara dai kam ka tafi hatta idza balaga ashuddahu wa balaga na sanata aka ce in ka kai shekara arba'in ka gama ginuwa duk abin da ke jikinka ya gama haɗuwa to daga shekara arba'in abin duk da ya baya gangara kake karanta littafin tuhfatul maududi na al-imam ibn al-qayyim yace duk mutumin da ya shekara 40 to komai na shi gangara yake idan ta jono dan kwatana ana jona maka kaza ya mutu kwana biyu a je a yanko na wani a sa maka kaza ya mutu kai kanka ka zama dan kwatano <laughs> sai wannan a ah. <laughs> to amma abu jama'a mun gane wannan da kyau ko to kun ga wannan tajarub ne al-ilmiya yanzu al-qur'ani ne gashi yanzu kun ga ba sihiri bane aka yi wa yarinya ba bane ba wani a'a kadai cuta ce ta ido zaka ji kuma wahid bali an je aka kai wata yarinya an kai ta ingila an kai ta america an kai ta jidda alhassan clinic a maternity duk sun ci kuɗin iya yarinya kafa ta shanye sai aka zo da wahid bali ya karanta qur'ani a cikin mahabbatu sauda yace aje a rinka shafa mata khalas nan nan kawai sai ga yarinya ta miƙe ta kama bango tana tatata kwana biyu kawai shikenan sai yarinya aka dan samu mata sanda tana takawa kwana biyu sai ta jefar da sanda sai ta wakaci to yan likitoci janar asibiti janar wane ne za a je a gaishe su a ce yarinya ta warke to aka tafi an dan sai lemo madara za a je zai da likitoci a yarinya ta warke eh to yaya a ce wani malami ne ya addu'a sai suka ce kai sai mun ga wahid bali me ka karanta yace ba wani bane alqur'ani ne aka karanta a man sauda كالإيس في البيداء يقتلها الظما والماء فوق ظهورها محمول وهكذا مواقع يتي إن من الأجائب والأجائب جمة قرب الحبيب وما إليه وصول yace abin mamaki yana da yawa a duniyar nan da masoyinka kana so a ce ba za ka gan ba a kulle ka gidan kurkuku matarka da ɗanka su zo a ce ba dama sai ce me yake nufi sai ce kamar raƙumi ne da kayan ruwa a bayan shi amma kishi zai kashe shi ya jama'ar musulmi Alkur'ani fiye da shekara dubu ɗaya musulmi suna tare da shi amma matsala in ce matsala ba za a koma a game Allah ya ce mai annabi ya ce sai a ce a tafi ingila kuɗin jirgi nawa za a biya tikiti nawa za a biya kuɗin kwanciyar asibiti nawa za a yi wa turawa gudunmawa nawa za a ba su kaza ba a warke ba a ce a tafi america a tafi jidda a tafi jamus a tafi kaza a tafi kaza duk a gama wannan yamaɗi ɗin sai a zo ga wani ya karanta Alkur'ani sai a samu sauki wannan kadai ya ishi mutane a ijazul qur'an cewa alqur'ani shine kadai gagara ba dan gagararu duk wani littafi da ya gagara littafin bai sunan shi alkitab aka ce ya gagari malamai balle yan islamiyya amma qur'ani gagara ba dai ne da shi kanshi sibawahi ba kuma alkitab din shi ba abin mamaki jama'ar musulmi suna tare da alqur'ani amma gaba ɗaya sai birgewar turawa ta shige gaban alkur'ani a wurinsu turawa sun fi birge shi da alkur'ani in matsala ta faru ba a duba alkur'ani ne ya ce ana magani da shi ko ba a yi sai a ce a tafi wurin turawa yau ‘ya'ya nawa ne a gidajen da suke an rataye alkur'ani ana roƙon albarkacin ƙur'anin nan Allah ya tsare gidan nan daga bala'i da ‘ya'yan gidan suna fama da larura an je ingila an je jamus an je america ba a samu waraka ba ba za a yi tunanin alƙur'anin nan da aka aje ake neman albarka ya kare mu daga bala'i ai zai iya warkar da yarinyar nan ba za a yi tunanin haka ba jama'a mun gane wannan da kyau shi yasa wannan kadai ya ishe ka ka gane cewa da Allah maɗaukakin sarki ya baiwa kafiran makka amsa to wannan amsa ta wadaci duk wanda ke da jayya da alkur'ani da suka ce in dai gaskiya ne shi ya zo mana da aya Allah yace awalam yakfihim ayatan anna anzalna ilayka alkitaba yutla alaihim aya bata ishe ka ba wannan littafin da muka saukan maka ana ta karanta musu dare da rana duk mutumin da ya ce ba zai yadda da kaza ba sai an zo da kaza in aka zo da kazan ba zai imani da shi ba to qur'ani ya isa jama'a alqur'ani shiriya ce ta binne neman shiriya jama'a mun gane wannan da kyau ko Allah madaukakin sarki ya shiryar da mu to ne sai malam ya ce fa in qala qa'ilun da wani ne magana zai ce da mu la budda min dalilin khasin fi kulli ayatin nakhtaruha min kitabillahi ta'ala babu makawa dole ne ku kawo mana dalili na musamman akan kowace aya daga cikin ayoyin da kuka zaba da zai zai ce mana babu makawa a kawo dalili akan kowace aya da musu wa idibali muka zaba daga littafin Allah linarqiya biha ahadal marba don mu yi wa ɗaya daga cikin marasa lafiya ruqya aw natawaqqafu ko kuma mutum ya ce mana to sai mu dakata hatta ya na nassun sabitun anna nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama raqa bi hadhihi al-aya hadha al-marad da zai ce mana sai mu dakata sai mun samu nassi karar tabbatacce cewa annabi ya yi ruqya da wannan aya ga irin wannan mara lafiya da kudu da haula sai mu bai waɗannan mutane amsa sai mu ce kaza sai mu ce kaza to shine sai lokaci kuma ya in Allah ya so sai gobe karatu da izinin Allah fa subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika